gwamnatin jihar Adamawan ta ce ɗaukar wannan mataki a yanzu ya zama dole ganin cewa jihar Adamawan yanzu ta shiga sahun joyin da aka samu bular kwayar cutar ta coronavirus mai lakabin COVID-19 inda gwamnatin jihar ta ce wannan doka za ta fara aiki ne daga tsakiyar daren yau Juma'a kuma na tsawon makonni biyu. Mr. Solomon Kumanga da ke ma zama daraktan yada labaran gidan gwamnatin jihar shine ko ya bada sanarwa a madadin gwamnatin jihar inda ma ya bayyana min cewa eh, yanzu dokan da zai fara daga daga yau juma'a karfe sha biyu na daren juma'a zai fara kenan gobe da safe sannan kuma na makonni biyu ne zai kai kenan sai eh, eh, takwas ga watan mayu na alif dubu biyu da ashirin. Ko wasu nau'in ma'aikatan da aka bari za su yi dan walwala ko kuma? Eh akwai wasu ma'aikata san dole ne. akwai kasan jami'an tsaro na ciki kasan kuma akwai yan jarida kamar kai da kuma waɗanda suke aiki a asibiti da waɗanda suke aiki a kamar ba da wutar lantarki da ba da samar da ruwa da kuma akwai bankuna ma za su ɗan ba da wannan kaɗan sa'nan akwai masu sai da kayan abinci ba wanda aka ko kuma hotel hotel bane kayan abinci kawai din ne kawai aka kayyade su ne za su an ba su dama hakanan kuma gwamnatin jihar ta ce kawo yanzu tuni ma aka kafa kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi eh gwamnati ta kafa kotu na masu kunnen kashi domin Ah, ka san dai komai in akwai doka akwai mai saba shi shi yasa gwamnati ta kafa kuma yanzu ah, na samu tabbacin cewa ah, upper area court alkalin upper area court ne yanzu eh, tu na na fadar jiha yola shi ne aka ba shi hurumin wannan eh, kotu wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummar musulmi ke soma azumi inda shugabannin addini ke kiran da abi umarni tare ko da mai da kaimi wajen addu'o'in Allah kawo ƙarshen wannan cuta. Dr. Hafiz Said na cibiyar Haidar Santa ya yi gagari da cewa Dr. Hafiz Muhammad Sa'id daga cibiyar Haidar Center for Islamic Propagation. Wannan rana ce ta azumi kuma farkon rana. A wannan yanayi na COVID-19 wanda yake muna cikin tsakiyar wannan bala'i mai girma da ya darfafi duniyar dan adam baki daya. Allah ya yi mana Allah kuma ya ba mu mafita ya kuma gaggauta saukakewa ga dukkan wanda suka kama da shi ya kuma jikan wanda suka rasu ya kuma kare wanda ba su kama da shi ba a kyautatawa da alheri ga kowane mutum a duniya yanzu duniya tana bukatar su fiye da kowane lokaci so da haka mu yi gogoriyo mu yi rige a wajen ganin mun kyautatawa al'umma mun kuma shimfiɗa mata alherai kuma duk wanda ya sadaka ga wani mutum to fa yana nan da ladanta matukar tana nan da za ta bi hannun mutum tamanin ta kewaya to yana da Ladin sadaka ga mutane tamanin don haka nake kira ga mutanen mu tausaya mu ji kan juna mu sani duk mutumin da muka gani ko dai dan uwan mu halitta ko dan uwan mu a jini ko dan uwan mu na addini saboda haka mu tausaya wa juna Allah zai tausaya mana ita ma dai kungiyar kiristocin Najeriya ta kan ta ko sahu wajen taya al'ummar musulmi murnan wannan watan azumi tare ko da yin kira na ame da kaimi ga addoyin Allah ka ƙarshen wannan cuta ta coronavirus Masar Bran Steve da Mamza shugaban ƙungiyar kiristocin Najeriya ta kan a jihar Adamawa ya ma bayyana yadda suke ji a wannan lokaci ah, muna fata fata alheri yadda za a soma wannan azumin lafiya kuma a karasa da wannan azumin lafiya ina kira ga 'yan uwanmu musulmi su yi taya kasa eh, mu ta najeriya da duniya ga baki daya addu'a yadda ubangiji allah zai maganta wannan annoba na eh, coronavirus kuma a eh, gargadi a wannan lokaci shine abinda za a mai da hankali shine batun wannan annobar coronavirus cewa wannan ciwo da gaskiya ne fa kuma yana kisa sosai a mai da hankali kuma a bi kaidodin da aka faɗa mana mu bi bisa ga wayanda suka kure ta fannin zaman lafiya so na fata alheri da kuma zaman lafiya a yi azumin lafiya kuma ubangiji allah ya sa a gama lafiya koma da menene fata ko shine allah kawo ƙarshen wannan annoba musamman ma a wannan watan azumin ibrahim abdul aziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya